A ci gaba da ziyarar aikin kwanaki hudu da shugaba Muhammadu Buhari ya kai kasar Saudiya, shugaban ya ci gaba da ganawa da rukunai na jami'an gwamnati da ma al'ummar Najeriya waɗanda ke kasar Saudiya domin duba hanyoyin da za a bi wurin inganta rayuwarsu a can da kuma taimakawa wurin haɓaka sha'anin da ya shafi tattalin arziki na Najeriya. Bayan da shugaban ya yi ganawa kan haɓaka sha'anin noma tsakanin Saudiya da Najeriya da kuma duba hanyoyin da za a bi domin inganta farashi na man fetur, Malam garba shehu kakakin shugaban kasar ya mun karin haske akan sauran ganawar da shugaba muhammadu buhari ya yi domin duba hanyoyin da za a inganta sha'anin na cinikayya da zamantakewa da kuma karfafa gwiwar 'yan najeriya akan fafutukar da gwamnatin sake yi gurin yaƙi da cin hanci da rashawa muhimman taro an yi su banda wancan da aka yi na ƙungiyar 'yan kasuwa da masu zuba jari wanda gwamnati saudi arabia da kuma ya tattauna da 'yan najeriya mazauna a kasar saudi ana fatan alhamis idan ya yi umara ya soke zai tattauna banki na islama wanda ke da zai zo masa ana maka baya da su kuma ita kanta kungiyar kasashe ta musulmi OIC ita ma za ta kawo masa ɗan ziyara saboda haka akwai muhimman tattaunawa guda biyu kuma ana fata cewa cikin wannan tattaunawa za a ji irin gudunmuwar su ma da za su bayar duka, ta tattalin arziki da farfaɗo da rayuwa musamman a arewa maso gabas waɗanda aka yi musu barna a wannan yanki da aka yi. shugaban ya ce za a ladabtar da mutanen nan da aka kama dumu-dumu da magana yin arin gizo ko hartsuna kasafin kuɗin da ya gabatar wa 'yan majalisar ƙasa wanda abin da ya bayyana wa al'ummar eh, najeriya da ke zama a saudiya kenan shin ta yaya shugaban zai aiwatar da wannan kuma kuna ganin wannan zai zama kamar darasi ne da za a ladabtar da waɗansu 'yan baya idan su ma suka yi izgilancin yin wani abu irin haka. To ai kaga abin dama duk 'yan kwanakin nan kamar 'yar ɓoye ake yi sai ka ji wani sun ce a'a an yi magudi a cikin kasafin kuɗi wasu su ce a'a ba a yi ba yanzu shugaban ƙasa da kansa ya fito ya tabbatar cewa an yi magudi a ciki ya kuma ce horo zai biyo baya za a yi horo sai an yi bincike da gwamnati ke adalci tabbas abu shine ba za a bar waɗannan da suke wannan ta'asa a kyale su suka ta kawai ba To amma irin rashin ladabtarwa dama ai ya daɗe yana faruwa a kan jami'an gwamnatin da suka yi wa gwamnati tsaye kan waɗansu sassa na ayyukanta. Shin wannan za a iya cewa kamar za a sa ido a wasu sassan ma a fara hukunta da jami'an da suka yi katobara a wurin aikinsu? ai in wannan magana kake kana magana akan gwamnati akan gwamnatoci da suka shuɗe a baya amma gwamnatin Muhammadu Buhari akwai wanda zai buɗe shi da wani ya layi ya ci wannan ya za a ce ya fi karfin ɗamar a ɗau mataki a kansa ai tun da aka kafa wannan gwamnati ba a yi haka ba kuma ba za yi daman ya ƙara ba da tabbacin cewa yaƙi da cin hanci da rashawa babu sassauci ko babu nauyin kafa a kai akwai wani abu da ya gaya wa al'ummar najeriya da ya gana da su a ƙasar saudiya cewar zai yi wani abu sabo ko zai ƙara wato haɓaka wannan yaƙin ne ko yaya eh to kaga yanzu dai ce ake da nasu matsaloli da suke damun iri da yawa yanzu sai ta yi mamakin cewa babu kun sha'anin passport misali yake matsala a gare su yanzu mutum gashi ɗan Najeriya ne sai ya ba shi da takardar shaida ta riƙe ta ɗan ƙasa wato passport na nashi wato babu injin aikin irin wa'annan abubuwa a ƙasar Saudi Arabia wanda yake da shi watakila tsoho ne ya lalace yau ya aiki kuma bai aiki kuma yau dan Najeriya ana zancen ya kai miliyan biyu a Saudi Arabia mutumin da yake bai da fasfo a hannunsa idan da ya fada hannun hukuma aka tsare shi ai ko ba shi laifin komai ba inda ba shi da fasfo a hannunsa ai ya shiga matsala. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari yana ƙarin haske akan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ke ci gaba da gudanarwa a ƙasar Saudiya domin inganta sha'anin zamantakewa da tattalin arziki da kuma duba hanyoyin inganta farashi na man fetur wanda ya durƙushe a kasuwar duniya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.